an cuci kasashen ganamu musamman kasan Nijar ni ban ga kasa wadda aka cuta sosai kwarai daga sai kamar Nijar yanzu wanga abu da muke tsayawa bisa gare shi ya ke ce mishi tafi ko akwai inda ake yin shi Nijar wannan kwalba akwai inda ake yi wannan roba Nijar shi wannan akwai inda ake yi shi Nijar shi wannan roba fa akwai inda ake yi shi Nijar to yanzu in ka tambayi yan boko mu wanda ya zama ya yi karatu ya zama professor ya yi karatu ya zan ya yi eh, misunan shi doktora ya wuce ya wuce abin duk wani diploma da yake yana da shi injiniya kuka ce mishi ya zama injiniya a cikin fannin kere-kere da gine-gine da sauransu misali zai ka samu ya samu yana da eh, toyota corolla mota karama ya hito da injiniya na gyara na komi da komi na abin da kuce installation da sauransu ya hito da mekanise ya hito da injiniya yana da diploma na injiniya ya hito da da maradi ya zo tsakiyar haya sai mota ta ɓaci da mota ta ɓaci ya kamata ya aiki da injiniyanci ya tsaya ya gyara ya taho amma sai ya kira mekaniki wanda ko kalas bai taɓa shiga ba to ina amfani diploma na injiniyanci ina fatan muna fahimta kamar abubuwan ga bishari ne kawai to saboda haka ba dan da an ce France ta cuce mu ba da sai kana iya cewa ina amfanin lakwal shekaru 63 da ɗai da aka yi bokun da aka yi lakwal inda ba ce muka yi haram ba amma ina amfani tun da ba a komi ai ba alwala ake koyi da boko ba ba kabli da dai ake koyi da boko ba ba sanin zawa nika da talaka ake koyi da cikin boko ba sani ya sa a yi a ci gaba a ƙera wani abu ba a neme shi ba a ƙera hitila wagga ta haske ka haska ka ga littafin ka ba sai ka nema Najeriya ba ko China shine amfani ilimi to tun da ba a yi ba a taɓa yin ko leda da ilimin Nijar ba ina amfani da kwal shine wai malam ya ce minti biyar ne wanga bayanai suna da daɗi amma tun da babu lokaci ya zamu yi ya kamata ya kamata yan uwa musulmi eh, ya uwa musulmi ya kamata murin ka tusa ma kuma ya ce ma da ba in guza ya ba mu iya hausa ba mu rinka saka ma hankalin duka masu karatun lakon in wa diplom ɗinka bisa takarda na kawai yake daga baya sai sak ka aje shi ka je ka ɗauki kalme ka yi noman albasa ko kuma tumatir ko kuma masara ina fatan muna fahimta in dai ba kai aiki da shi ba saboda shi qur'anin ma da Allah ya sabkar ana son shi dan ka aiki da shi in ka shi alqur'ani ka san tafsiri da qurtubi da ibnu jarir da tabari da sauran tafasir baka aiki da shi ban sana shine misali kai lokal kai ibtidai irtida'i i'dadi kayi sanawi kai jami'a kayi duka ka gama ga diploma an haɗa ma kowa ya san kai professor ne amma professor ɗinka yana cikin sac baka taba ko big wanga ka taba tunani ina ne ake yin wanga ruwan da ake sawa cikin big ya zai in kirkiro su a rinka zubawa a rage asara wadda ake yi kasa sai an tattara kuɗi a sayo big da wani da wata kasa <laughs> assalamu alaikum warahmatullahi